Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim a yau zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai duba batun dakatar da sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ne da shugaban Muhammadu Buhari ya yi. Shin wai don ana tuhumar jami'in gwamnati da aikata ba daidai ba har sai 'yan kasa sun yi ta kiraye-kiraye a saukar da shi ko kuma a dakatar da shi? Me yasa shi ba zai sauka ba domin ya tsirar da martabansa? Idan bincike ne har sai an kammala binciken. Domin a Amurka mun ga yadda mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkar tsaro Michael Flynn ya sauka da kan mukaminsa. domin kawai ana tuhumarsa da shirga karya. Shin yaushe ne Najeriya ko kuma ƙasashe masu tasowa za su yi koyi da wannan bangaren rayuwa na tsira da martabansu akan zargin da ake musu? Anya kuwa a iya samun canji a wannan fannin kuma yaushe? sai dai Isiyaku Alasan kauran mata mai sharhi akan harkokin yau da kullum da na tambaye shi akan wannan batu ina hankalin sai karkata akan wannan lamari shi shugabanci ya danganta ga dalilin da mutum ya shiga shugabanci wanda yake shugabanci domin ya fahimci cewa shugabanci yi wa al'umma aiki ne to idan an samu wata matsala da ta sa mutuncin shi ya zuba a idan mutanen da yake mu jagoranci to cikin sauƙi zai iya ajiyewa amma idan mutum ya shiga harka ta shugabanci ne domin biyan bukatar kanshi ba don amfanin al'umma ba to ko da an samu wani yanayi da al'umman nan mutuncin shi ya ragu a idan su kuma ba sa son jagorancin shi to ba zai bari ba domin dama ba don su yake yi ba don haka in ka kalli abin da ke faruwa a wasu ƙasashe na duniya a zargi mutum da wani abu na batanci ya ajiye aiki amma kuma in ka dubi mafi yawancinmu a nan afirka a dinga tashin hankali ana jidali da mutum ya kafe a matsayin jagorancin al'umma waɗanda ma yake jagorancin wani lokacin ba wa zargi ba su fito fili su ce ba su bukatar shugabancin shi amma ya ce dole sai ya yi ba don komai ba saboda irin yanayin shugabancin da ake a mafi yawancin ƙasashen afirka ba don al'umma ake yi ba shugabanci ne da ake yi domin a tara abin duniya domin kuma a yi yanda ake so da rayuwar al'umma wannan shi ke haifar da irin waɗannan matsaloli To misali abin da ya faru a nan Amurka, mun ga 'yan kwanakin da so gabata mai baiwa shugaban Donald Trump shawara an zarge shi akan cewa wai ya yi karya akan wannan ne ya sauka mm. daga mukaminsa. Amma mun ga kuma kwanakin da so gabata a sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya an zarge shi akan wata kwangila, amma sai da aka yi ta turka-turka tukunna har aka kai ga dakatar da shi ba wai an sallame shi bane aka dakatar da shi kana jin uh, Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa uh, akwai wani abu da ya kamata a ce suna koya ko kuma sun koya daga irin waɗannan kasashen da suke cewa suna kwaikwayo? To gaskiya ne akwai abin koyo kamar yadda na faɗa abin matsalar babba ce malaladan girman matsalar ya haɗa har da mutanen ƙasar su a kansu mu kanmu ba mu san me ake nufi da jagoranci ba don haka rashin gaskiya da ha'inci da ƙabilanci da bambance-bambance sun mana yawa sun kai matsayin da saboda munafinci idan musulmi bahaushe ya yi ɓanna sai in koma nemi mutane mu tara matasa a yi mota-mota a je a ce ai ba mu yadda a taɓa shi ba don ɗan uwanmu ne idan kirista ya yi ɓanna sai a samu wani kirista matashi wanda ya kamata ya jajirce wajen ganin an samar da sahihin shugabanci domin ci gaban shi da ci gaban 'ya'yan shi sai ya zo shine zai tara mutane yanzu ko shi wannan misalin da aka bayar na sakataren gwamnati already mutane wasu sun fara cewa an cire shi ne saboda shi ba musulmi ba ne so waɗannan abubuwan da suka katutu a cikin al'ummar ƙasar nan su ne suke haifar da iri-irin waɗannan matsaloli shugabannin sun riga sun san yanayin mutanen da suke ma shugabanci mutumin da ya karbi madafun iko ya zama bai amfana ma al'ummar shi ko a matsayinsu na kirista ko a matsayinsu na wani yanki ko wani jinsi na al'umma bai taimake su ba bai yi abin da ya dace ba amma radda ya yi wani ba daidai ba aka kuma ce za a hukunta shi to ranan ne kuma sai ya koma ya jingina da abin nan ɗin shi na addini ko na kabilanci ko na wani abu makamancin wannan ya abin nan nashi ya rika amfani da shi yana tunanin cewa in ya jingina da wannan abin na addini zai hana mutane ko ko zai hana ba hukuma ta yi hukunci a kan shi don haka ma damar al'umman ƙasa ba mu farka mun gane cewa duk wanda ke shugabanci ba maganan addinin shi ko ƙabilar shi ko wane ne shi idan ya yi ma mutane abin da ya dace mu goya mashi baya akan ya yi ma al'umma abin da ya dace in ya yi kuskure mu tsaya tsayin daka cewa sai an hukunta shi don ya yi ba daidai ba to sai an samu wannan matsayin ne za a fara samun canji na tunanin shugabanni to lokacin ne za mu kai ga wannan matsayi na idan mutum ya ba daidai ba shi da kai shi ma tun da girma da arziki ya ce ya ajiye kafin hukuma ta kai kan shi. Amma wace rawa kake jin ya kamata a ce al'umma ta taka domin ganin an samu irin wannan yanayi? To babban rawar da al'umma za ta taka shine ta farka ta gane jagoranci ko musamman mulkin da ake yi yanzu na siyasa ana yin shi don al'umma ne. Duk yadda kake son wani ko wanci idan wanan nan ko ba sa yin abin da zai taimaki al'umma ga baki daya to dole ne ka fito fili ka nuna musu kuskuren su in za su gyara su gyara idan ba za su gyara ba kuma mu jajirce a ga wanda ka goyi baya jiya yau ka tsaya tsayin daka sai an kawar da shi wannan zai sa wanda duk ya zo ya karba gobe ya gane cewa shi ma in yi ba daidai ba jibi za a kawar da shi sai ya gyara. To a kan wannan batu majalisar dattijan Najeriya ta sa a bincike sakataren gwamnatin inda har shugaban kwamitin binciken sanata Shehu Sani ya ce idan abu ya shafi bangaren zartarwa sai a yi amfani da koda ko kuma abu mai kamshi amma idan wani bangare ne sai a yi amfani da fiya-fiya. A cikin hirarsu da Madina Dauda ta sake taro wa sanata da wannan batun kuma ga abin da ya ce mata. yanzu dai shi shugaban ƙasa buhari ya yi rawan gani don kan abubuwan da muka buƙaci ya yi ya yi a kuma abu da ya kamata ya ƙare ne waɗanda aka same su da laifi a miƙa su ga hukuman yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ko ta icpc a wannan shi ne daidai wannan kwamiti da ya kafa ko da aka kafa na gudun tarayya idan suka buƙaci mu ba su takardu na binciken da suke za mu taimaka musu da shi sannan kuma mu a irin ganin mu ba wannan kwamiti ya kamata ba duk wanda aka kama shi da wannan laifi a miƙa shi gaban hukumomi da ayyukansu kenan dama na bincike akan irin wannan da kuma gurfanar da su a gaban shari'a to sai dai kuma a wuri daya duk da dakatar da sakataren gwamnatin tarayyar najeriya da aka yi amma kuma wasu har yanzu suna ganin lamarin da dawa ne ga yaman da baki domin sun ce da sauran batu. Yanzu barista Abdullahi Jalo kakakin jami'ar PDP ga abin da ya shaidawa Nasir Adamu Kaya akan wannan magana. Wannan abu bai yi ba zai jawo Muhammadu Buhari bakin jini ya nemi mutane waɗanda su masu shari'a ne ba ruwansu da cin hanci suna nan rekodinsu bai ɓaci ba su bincika wannan ƙarewa binciken da aka yi aka samu babacir da wannan laifin a shehu sani na ciki shehu sani kuma dan gaban goshin muhammadu buhari ne amma ya zo ya ce a'a an ci wannan kuɗi a yi bincike bilhaƙi da gaskiya a bawa mutane adilai masu adalci su bincika a tabbatar mutanen nan suna da laifi ko ba su da laifi a ɗauki rapoti a kai wa shugaban ƙasa in ba su da laifi su koma ofishosinsu in kuma suna da laifi a hukunta su to me yasa yanzu wayan nan a alkalin shugaban ƙasa mai gabatarwa mataimakin shugaban ƙasa mai yanke hukunci a shugaban shari'a na ƙasa ina adalci zai fito anan? nan mana barista abin da kuka yi kira shi ne ba dakatar da su ya dace a yi ba a ɗaure su ne me sa kuka yi amfani da wannan kalma shine ai maganar nemo judes in kosasuwa you cannot be a judge of your own course." kai ne alkali kai ne mai laifi kai ne mai gabatar da mai laifi ka'idan shine wanzami ne ba a son jarfa amma alhassan tatale wani dan siyasa ne shi ma ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan magana wannan abun da buhari ya na dakatar da sakataren gwamnati da darakta janar na nia ya yi daidai domin dukkan bincikensa na cin hanci da rashawa jama'a suna cewa yana sa gefe ɗaya ne akwai na ƙarƙashinsa da ake zarginsu da wannan to dakatarwan ya fito ya nuna duniya cewa ba ko a cikin gidansa ne kai ko ɗansa ne in ya aikata abu in dai ya aika ana zarginsa da cin hanci da rashawa da rashin gaskiya to zai dakatar shi ko kuma zai sa a kama shi a rufe shi haka shi ma Iroba Daura, ya shaidawa nasir Nasiru Adamu Elkaya cewa ya yi imanin da zaran shugaba Buhari ya san yau ga wani mai kurcen bera a cikin gwamnatinsa to zai waje da shi ne shi ma ga abin da ya ce na tabbatar har ga Allah wannan mutuma dukkan su in ya gane barayi ne ya kore su ya ya kore su domin al'ummar ƙasa su sani cewa suna ganin kamar ya fara sassauci ya tunda yanzu ba soja bane ya zama farar hula shi yasa ba a gaina irin abubuwa na da ba Yo shugaban kasa dole ne ya sa riga soja ya sa takalmin soja ya sa ya nemi abin nan takalmin karfe lalazi ya taka su. To ma saware da wannan mu kawo karshen wannan shirin a madadin bakon namu Isa ku alasan kauran mata da Nasir Adamu Hilkaya Madina Dauda da sauran dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka domin shirin ya kammala musamman Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.